hawan jini na juna biyu hawa hawan jini ne da yake nau'in alkalumma na hawan jini da ya zarce sha uku bisa takwas wajen mace mai juna biyu yaya mace mai juna biyu ke sanin tana fama da cutar hawan jini alamomi ne na ciwon kai sanya juwa ko ganin dudu ko bugun zuciya ko kuma matar ta ce ma tana jin cikinta na ciwo me ke haddasa cutar hawan jini Krista. Na farko shine juna biyun ya zo ya tar da hawan jinin ga matar. Wannan hawan jini ne da ke zo ma matar mai juna biyu biyo bayan mako na 20. Wannan yanayin na iya ci gaba kamar abin da muke ce ma a pre-eclampsy ma'ana karuwar wannan hawan alkalumman nau'i da kuma wani ƙarin nau'in protein. Wani irin hatsari ne ke bibiyar macen? Matan da ke ɗauke da cikin farin mafi yawan lokuta su ne ke fuskantar fuskantar wannan al'amari akwai kuma macen da ta haifar da yara da dama da ke ci gaba da samun juna biyu shi ma yana baiwa hawa-hawan jinin damar girkuwa akwai kuma lamarin muhalli mu inda ma za ka samu matar da za ta ce ma da ba za ta iya dafuwar cimaka ba ba tare da ta sanya romaji ba wace irin sarƙaƙiya ce ke tattare da wannan cutar ta hawan jini an ba a yi gaugawar sanin shigar hawan jinin ba na farko tsanantar shi za ta faru matar za ta soma borin gishiri kuma za ta ta yin borin gishirin har a dinga cewa harkar aljanni a'a ba wani aljani bane kawai wannan hawa hawan jinin ne da ya kai ga kwakwalwarta sai matar ta ta yin borin gishirin. Yaya ake rigakafin wannan cutar ta hawan jini ga mace mai juna biyu? Idan ana da hawan jini gaskiya hanya dai shine a samu a yi bibiyar kiwon lafiyar macen wajen jami'in kula da wannan nau'in. Yanayi ne da ya kamata jami'an kiwon lafiya daban-daban su ɗau ɗawainiyarsa kuma mutum ya nemi izinin jami'in da ke kula da lafiyarsa kamin ɗaukar juna biyu a fuskar yanayi na biyu kuma a ɗan sa jinkiri kamin ɗaukar juna biyu na farko a kuma kula da lamuran da suka dangantu da yanayin mahali ciyarwa kuma ana cin abinci mai tsarki